bayan na na banza iska bancin da jiji ba da bari a Allah muhammadu rasulullahi ka dangar a jihar katsina kije dan auta kuma gini dan auta kuma shagon dan la ilaha illallah subhanallah kun yi da mutunci da hagon da shi da alasa karkuwar da sanda la ilaha illallah da hagon gaishe ka na kan giwa na uban na kai na la ilaha illallah محمد رسول الله الله سجل قوة محمد أسكنجا كي أنا سبحان الله كرك بني سوما يقول قوم كنا معين وحنا سر هنا أمنا كي كابا جويا كي سنة تقاصرا كنا كابري سوما هنا نما نما نما كريلو لا إله إلا الله أي إنزاي بدل يفعل باش بريكا لا أمنا كي بتقولنا سكيتا لا إله إلا الله كشر ولا بكريا ta'ina inda Allah da hawa zayyanu Allah sai dan bici ka shirya kai kuwa duka ka shirya bayan wannan dambe la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kai sai ba Musa ba yanzu da zayyano da shida Allah sun yi suru suru ruwa uban da kai sun yi da Allah haka haka da kai haka haka سبحان الله كفر ما سيد أبوي سبحان الله قل ما سيد أبوي جزاي جزاي جزاي ولا من جرب لف من نبي كسر بسيان كسر الله بدريا لا إله إلا الله محمد رسول الله سيرك سفر قوما سبحان الله جزاي لا إله إلا الله جزاي جزاي مساء شهر الله مساء شهر الله يا أنا الله نعم garkuwa duba ka ɗaura ɗaura sannan wada shagon da a ta sa'ai ƙarfin gida ta شيخ الناصر ما هو جشك جشك فوق الزيان جشك لنا في الدنيا ما هو لا إله إلا الله الله سدركم هو يا سندا نرى فكريا جشك فوق الزيان سبحان الله والله نادر الله فوق الزيان تكاد على الله سبحان الله سبحان الله da ka buga alasan a jihar kaduna ka gane da dan mage subhari la ilaha illallah gudu washin aiki ya yi kuskure ya sanye la ilaha illallah kun yi sakwa arba'in da ya mutu ya mutu ya ubana na zai ana na ubana tai kai sai ka dana buriya Allah sai ya kuma kuma ya sanda kuma ba ya sura ne ne ya ba da ta ko wace bai hawo bai zo ba labo ta ci labo ya ci labo sai da shi na yi kudi a sama amma sai ta hori na yi kudi a sama sai ta hori sauran kusa ko arba'in kai ba muke ba ba muke ta ba subhanallahi la ilaha na da Allah sanda Allah ka كتير ماذا لماذا يقول ماذا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سوف سوف عشرين بتقولوا نقل شيء في مكي هتعلم من بيجي كدولة تا تا أمير تا تا أمير سبحان الله طيب. طيب، آه سنا آه، آه. سنا بتكلم بتكلم عربي بتكلم عربي an wuce ka ɗaura hannun kwanan za a fafata tsakanin jan idan gurma daga bangaren gurma da shine mai gajeren wando bulu da kuma lagada dogon mola-mola daga bangaren jamus shine mai jar hula wannan dambe muna kawo muku shi yau ladi 11 ga watan biyu shekara ta 2024 muke kawo muku wannan damba a wannan tasha mu ta YouTube mai suna damban mazaje TV a wannan rana lagada daga bangaren Jamus wato jan idan gurmada daga bangaren gurmada lagada lagada lagada lagada lagada wannan rana ta ladi a wannan gidan dambe na idris ambarewa da ke nan maraban yanya muke kawo muku wannan dambe lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada Lagada! lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada ya nemi a ji a sha ruwa Thank you. walle lagada lagada ya gabu da gabansa ba walle lagada lagada ya gabu da gabansa lagada ya gabu da gabansa lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada lagada eh, lagada lagada lagada lagada lagada Uh-huh. gashi na an dawo turmi na ƙarshe turmi na ƙarshe lagada jan idan gurmada lagada wallahi lagada jan idan gurmada lagada lagada lagada lagada jan idan gurmada lagada lagada lagada jan idan gurmada lagada lagada lagada dan tafi da lagada zai nan gudu mana Allah ya ma tafi da gadamana sun koma lagada lagada lagada lagada daga nan jamus ba shaka shaka ban alhamdulillah gada bangaren gurma gada daga bangaren jamu dan ido dan ido gidan ga alhaji ya zo dan ido alhaji ba alhaji ba dan ido dan ido dan idon gurma da wallahi kaddara ta afka lagada wallahi kaddara da auka lagada wallahi kaddara da auka lagada wallahi wallahi kaddara da auka lagada yanzu yanzu wallahi ta ido ya buge shi Thank you.